shi da wannan rana ya samo asali ne bayan wani zama na musamman da aka yi a sauran majalisar ɗinkin duniya a watan disamba 1987 inda kuma baki ya zo ɗaya na tsaye da wannan rana na 26 ga watan yuni domin faɗakar da al'umma game da illar shan muggan kwayoyi. taken bikin na bana dai shine ne da farko sauraron yara da kuma matasa shine matakin farko na fahimtar halin da suke ciki wanda hakan zai tabbatar da samun lafiyar su. da kuma tsaron su na kaucewa shan muggan kwayoyi wannan matsala ta shan muggan kwayoyi dai na ɗaya daga cikin dalilan da a kwanan nan gwamnatin tarayyar najeriya ta haramta sarrafa sinadarin kodin a cikin maganin tari da kuma bincike ya nuna cewa ɗimbin matasa mata da sauran al'ummar gasa ne ke kwankwaɗan waɗannan magunguna a matsayin kwayoyi ko kuma magunguna na maye to kowane mataki hukumomi daban-daban ke ɗauka a wannan rana na faɗakar da al'umma game da illar shan mugan kwayoyi tambayan kenan da na yawa mataimakin darakta a hukumar kula da magunguna ta ƙasa pharmacist peter iliya wato wannan ranar a najeriya ya kamata a zauna ne a yi tunani akan yanayin yadda harkan fani da mugayen kwayoyi suka addabi kasan mu a Najeriya musamman ma a arewacin Najeriya musamman kuma matasa saboda rana ce wanda ya kamata a yi tunani mai zurfi a kai saboda abin a sha ne a yi tunani a kai kuma a san yadda za a yi nan gaba a tabbatar cewa idan shekara ta yoyo, a samu cewa an dan cimma buri akan wannan mugun al'amari ya zama zamanta kowane shekarar da ta wuce ya kamata a samu cewa an rage wannan mugun Eh, al'amuran da yake damuwa a kasar nan masu tsaro da masu dokoki su natsu a hada baki kai daya a yi abin da ya kamata a tabbatar cewa duk waɗanda suke sayar da kwayoyi mugayen kwayoyin nan a yi maganin su ya zamanto cewa wanda ba su da ba su da iko ba su da izini ba su da license ba su da takarda na sayar da mugayen kwayoyi kada su sayar kwanan nan daidai gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa dokar hana sayar da magungunan tari domin kaucewa amfani da su da matasa ke yi a matsayin kayayyakin maye da kowane mataki hukumar NARDAF da alhakin kula da kuma hana shan muggan kwayoyi rataya a kanta ke yi na tabbatar da wannan doka tambayar kenan da naiwa dr musa umar darakta a hukumar ta naftak da shi ainihin wannan kodin din ya zama cewa abu ne wanda zaka same shi bisa prescription to kaga kasar nan matsalar shine ba kowa ne yake saurara ya samu prescription kafin ya bayar ba to kuma za ga cewa shi abu ne wanda bai da wuyan yi ruwa ne kawai da siga da ake yi to za ga shi ne kaɗai wanda mutane suka ga cewa za su iya sha su manta da matsalolinsu kuma ba haka aka so ba to ka san yanzu mun fara tun shekarun biyu da suka wuce mu ga sha wayannan kwayoyin ainihin me bukatan kasan so kar mu sha mu shigo da abin da ba mu bukata to kuma mun yi wannan goji na farko yanzu shekara mai zuwa za mu yi na biyu so mu san ainihin adadin da muke nema don kuma sai a tabbatar cewa fa wannan abin ya je inda ya kamata ya tafi ba kowa ne ya kamata kamata ya sayar ba. Pharmacist Ibrahim ya kasaye shi ne shugaban kungiyar likitocin hada magunguna ta Najeriya. Na farko ma dai inda kana Najeriya mu ne muka bazama muka ce bari fa mu faɗakar wa duniya cewar abin nan fa na shaye-shayen miyagun kwayoyi ya ta'azzara. Kuma sabilillahi abin takaicin ma ko da yara sun gushe su ta gushe babu rehabilitation center inda za a gyara su na yi kira a daure a yi wannan kuma zai taimaka kwarai aure maimakon a ringa hada wanda suke harkar magunguna da kuma wanda suka samu tabin kai mm-hmm. waje daya da a kwabe ka gani sannan wajen mata daban wajen maza daban yanzu dai abin jira a gani shine ko matakin da gwamnatin tarayyar najeriya take dauka na haramta sayar da irin wayannan kwayoyi da ake shigowa da su daga wasu kasashen duniya da kuma wanda ake sarrafawa a cikin gida zai haifar da ɗabin ido na kawo ƙarshen shaye-shayen magungunan tari a matsayin kayayyakin maye da mata matasa mata da samari ke yi ba ya ci firamare amurka daga Legas.